iya karewa sirrin su su kadai ake masu kallon mu kamar da yadda kuka gani yanzu ga a cikin ƙauyen kanagar yanzu ga shi mun zo gurin mai mai da mai nika gyada ya fitar da mai yanzu za ku ji daga bakin shi kuma ya gabatar mana da sunan shi assalamu alaikum bawan Allah ko za ka iya gaya mana asalin sunan ka eh, a sunana Kabiru Usaini a garin Tanagar To Kabiru ni kamar da yadda na gani yanzu gashi na zo na tarar ɗazu na nikan gyaɗa. Shin bayan mai da akwai abin da kuke sarrafawa ne gyaɗa ta zama wani abu daban? Eh a gyaɗa dai an siyo ta a kasuwa sun zo sun soya ta da sun soya ta sun fidda bawanta za su kawo mana ita mu markaɗa ta in muka markaɗa ta mu kai inda za mu juya ta a inji a fidda mai daban tunkuza daban. a tsiyaye mai a ɗauke tunkuza aikin da muke yi kenan kulle halin to ko za ka iya gaya masu kallon mu menene tunkuzan ko kuwa hausa ce ta mai da hakan a eh, tunkuza wata aba ce da ake fidda ita daga cikin gyada in an fidda man gyadarta daban za a iya ware tunkuza daga cikin man gyadarta ok in na fahimce ka za a iya ware abu biyu a cikin abu ɗaya ke eh za a iya fidda mai za a iya fidda tunkuza tunkuza kuma in aka fidda ita za a iya ciccura ta a ɗaninta da manta ta zama kuli-kuli abin da muke kira kenan mai da ita kuli sannan kuma zuwa mai da ga kuma mai kenan eh, ga kuma mai daban sannan aka fidda mai daban tunkuza aka cura ta ta zama kuli-kuli aka soya to ana iya dawo da shi ma shi ma a kuma niƙa shi shi ma ya zama garin kuli-kuli. Bawan Allah mun je gurin sana'ar ka duka nuna mana ko za ka iya gaya mana shekara nawa ka ɗauka kana yin wannan eh, harkar niƙa? Eh to wannan harkar niƙa tun ina ɗan karamu karamu dai nake gani ana yi har na gani na koya Allah ya sa kuma har yanzu ne ma ina yi amma tsawon shekarun da na kai ga wannan aiki ina yi zan kai kamar 37 ina wannan aiki 37 kana wannan aiki kwarai kuwa to kamar yanzu kwano nawa kake yi a rana kullum ina ka eh to ai masu kawowar sai sun kawo zan yi amma ƙauyuka ina ne cikin gari ko ina in sun kawo mukan yi amma a rana ranar aiki yake da yawa za mu iya kamar niƙa sai mu nika kamar buhu 20 mu matsa manta a rana daya sha to sai dai da ke kowa wani goma zai kawo wani talatin wani ashirin wani biyar ma zai kawo karfi karfi ne yanayin masu aikin yanzu kamar yadda ka ɗau tsawon lokaci kana wannan aiki kai baka irin yunkurin ka yi naka wasu zuzzo su sara a gurin ka ko kuwa kawai dai ana kawo maka ne daga wani guri haka ka ɗora nikanka a kai eh a ni ba na iya sara na yi da yau eh, ina naga kuɗi ni da nake neman na masara da ya taliya da zan hada in ci ba ni da wannan jarin da zan hada amma duk wanda ya kawo zan mar in sallame shi ya dauka ya tafi kana nufin ka ce har da yan makwabtan garin ku eh kwarai kuwa suna kawo maka a kwarai kuwa yanzu kamar wanne kira za ka yi gwamnati akan wannan sana'a ta eh, muna kira da gwamnati allah ya ba mu zaman lafiya don allah ya kawo taimako ta wata hanyar allah ya sa ta taimake mu